Walk, run, no Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana da wannan safiyar Lahadi a kan mitoci 1931 da kuma 60 a matsakaicin zango. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar, za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sauran gidajen rediyo sun hada da amfani sarauniya fara'a FM Nomad da LOL FM da kuma niyya a birnin Kwanni. sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi da kuma shafukanmu na voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da warhaka da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari auna ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokacin. A cikin shirin namu na yanzu muna tafe da shirin kasuwa a kai miki dole da nasihar Lahadi sai maimacin shirin lafiya uwar jiki. Amma da farko bari mu ji yadda duniyar ta waye gari. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. Juyin mulki da aka yi a ƙasar Myanmar kusan watanni hudu da suka shuɗe yana ci gaba da tada tarzomar masu zanga-zangar rajin kafa demokaradiyya a faɗin ƙasar waɗanda suke tattaki akan tituna kano suna yajin aiki domin ƙalubalantar sojoji. amma a wani mataki na mai da martani sojojin suna amfani da ƙarfin tuwo akan masu zanga-zangar lamarin da ya kai ga asarar rayuka da kuma tsare wasu dubban mutane Gidan yarin insane yana cikin fitattun gidajen yari da suka shahara a Myanmar wurin azabtar da mutane da kuma yanayi mara kyau. Tun lokacin juyin mulkin ana tsare da ɗaruruwan 'yan siyasa a wurin. Hukumomi na azabtar da wasu wurin yi musu tambayoyi a cewar wasu 'yan gidan yarin da aka sake su. rasha za ta ci gaba da ba da rance na biyu na dalar amurka miliyan 500 ga kasar belarus a wata mai zuwa biyu bayan tattaunawa tsakanin shugabannin kasashen guda biyu yayin da kasashen yammacin duniya ke hayaniya game da sauke jirgin fasinjan ireland a minsk babban birnin belarus da kuma kama wani marubucin labarai a shafin sada zumunta a bara ne rasha ta yi wa belarus alkawarin bata rance na dala biliyan guda da miliyan 500 a kokarin da moscow ke yi na daidaita sha'anin makwabciyarta minsk ta samu kashin farko na kuɗin da ya kai dala miliyan 500 a cikin watan oktoba kana belarus za ta samu kashi na biyu kafin karshen watan yuni a cewar kamfanin dillancin labarai na ria a wannan mako kasashen yammacin duniya da dama ne suke zargin belarus da take dokokin kasa da kasa bayan da ma'aikatar kula da sha'anin sufurin jiragen sama na kasar belarus ta faɗa wa matukin jirgin fasinja ryan f batun barazanar tashin wani bam na karya inda aka kama roman prostasvich marubucin nan a shafin sada zumunta Birtaniya ta tabbatar da barkewar sabuwar nau'in COVID-19 inda kusan mutum biyu suka kamu da cutar a faɗin ƙasar a ranar Juma'a, adadi mafi girma a cikin watanni biyu. Ana sa ran kashi saba'in da biyar cikin dari na sabbin kamuwa da cutar na da alaka da wanda ake kira ta ƙasar Indiya. Wanda aka fara gano ta a Indiya din wacce ke da saurin yaduwa fiye da nau'in cutar a baya. A shekaran jiya Juma'ar kuma, Birtaniya ta tabbatar da allurar rigakafin COVID-19 da ake yi sau daya wanda Johnson Johnson ta yi. Wannan shine rigakafi na hudu da aka amince da shi a cikin kasar bayan na Pfizer da AstraZeneca da kuma Modena. Hukumar zartarwar tarayyar Turai kuma ta ba da umarnin amfani da rigakafin Pfizer BioNTech a kan yara 'yan shekaru goma sha biyu domin faɗaɗa mutane da suka cancanci karɓar allurar biyo bayan irin wannan matakin da aka ɗauka a Amurka da kuma kanada. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A ƙarshe a jiya asabar firaministan birtaniya boris johnson ya auri budurwansa carrie simons a wani buki da aka yi cikin sirri a mujami'ar westminster cathedral in ji jaridun da san da kuma mail a yau lahadi mai magana da yawun johnson a ofishin gwamnati na downing street ta ki cewa ufan a lokacin da manema labarai suka nemi jin ta bakinta jaridun guda biyu sun ce an gayyaci baki zuwa wurin ɗaurin auren a tsakiyar birnin london ne a ƙurarin lokaci kanin suka ce ko manyan jama'an ofishin johnson ba su da labarin shirin ɗaurin auren yanzu kuma sai mu na kasuwa a kai miki dole shirin BOA Hausa. kai miki dole kasuwa kasuwa a kasashe shirin kasuwa na wannan makon ya jira ne a kasar jamhuriyar kamaru arda muka zagaya babban birnin cinikayyar kasar duwala kuma muka shiga waɗansu manyan shaguna na 'yan kasuwa domin sanin halin yadda kasuwancin al'umman yake gudana ta wani bangare ma mun shiga wajen cikin shanu da ma yadda ake sayar da naman miya da sauransu domin hira da al'umma gashi kuma na kasuwar ah, dabbobi anda ake yanka shanu sannan kuma ake sayar da su ah, da rai ko kuma ake sayar da naman su ah, alhaji barka ne ya kasuwa alhamdulillah ana fama da kasuwa madalla a yanzu haka nan ga shi ga shanu nan ga kuma yankaku da sauransu har ma da kayan ciki Allah ake Allah kake tsaro akan teburin ka eh. daga ina kuke samun waɗannan shanu ne tun da ke ba ake yanzu a kudancin kasar Kamaru a mu dai ba mu da labarin irin wannan akwai kasuwan shanu a can a Brema a Carrefour Music a can ne masu uh, om dafel suna kawowa suna sayarwa a can za a saya a can a kai a batuwa in a kai a batuwa a kawo mu uh, nama na haka ne muna to a kuna sai da kilo a akan nawa ne na nama mai kashi ko ko mara kashi kilo kilo nama mai kashi min ne mara maraka kuma min min 3500 ça dépend akwai bavet akwai sanzo zalla haka to ya kuma kayan ciki da naga kuke sayarwa na kuke sayar da kilo kilo kayan ciki kuma 2000 2200 haka ne to ya akwai masu sayan fata ne da kafafun shanu da sauransu a wannan kan tun alabatuwar ne ana sayar da wannan hmm. kai mai nama aka nama abuna ne kawai kana zuwa da shi masu sayar da kafa da rasu fata duka a labatuwa to bayan labatuwa akwai waɗansu haraji da kuke biya wa gwamnati ne a kasuwanni na ku? A'a, sadefan in kana da magazin akwai eh, na magazin in a bakin haya kuma akwai otorete a kasuwa na labaratuwar kuma akwai kudin labaratuwar daban haka ne. To ya malaman tsafta suna duba shanun da kuma naman da kuke sayarwa kafin a kawo su kasuwa? Eh, ana dubawa in akwai eh, abatida a kai za a kai a sa a kan wuta in babu cuta kuma sai a bar ka fita akwai su doktoci a can suna za su kai ma ko guda hudu haka kowa ya yi aiki nasa kana kana cin riba a wannan kasuwa da kake yi a yanzu nan kan ba zancen riba ana mence ne kawai ana yanzu ba zancen riba to wane fata kake yi wa sauran takwarorinka da kuma 'yan kasuwa da suke a kayayyakin na fata da za mu yi akwai wani haya da gubernaman isa ya samu kafin a samu saniya da hanya mai kyau a sayar mu ma mun so mu sayar da nama ko 2000 ma aka za mu samu kiliyan ana sayarwa shera kanan babu kiliyan ba mu samu kuma to da na gode ko yo na gode alhaji isa barka da waraka barka da ah, ya kasuwa ke gudana ne tsakanin kasar kamaru da kasar tarayyar najeriya musamman irin kayayyakin da kuke sayarwa ah alhamdulillah gaskiya muna jin daɗin kawo kaya a kamaru ina da kwastomomi nake kawo musu gezina su shaddodi su yankuna daban-daban ina da manyan kwastomomi wanda ina kawo kaya ina musu rangwame ina sanar musu da sauki kuma ina samun alheri a gare su. ba ka samun wata tsangwama ko waɗansu matsaloli tsakaninka da jaman tsaro ko kuma waɗansu kwastan kwastan na ƙasar kamaru waɗanda yana suke musu na muku? a ba mu samu muna dan waje da su in ka zo da kayayyakin ka in ka fara musu jimla abun da ka zo da shi za ku dan shirya abun da za ka ba su sai ka wuce da kayan ka. to bayan ka wuce da kayanka a shin ya rayuwarka take kasancewa a kasar ta kamaru baka da matsala gaskiya ban da matsala mutanen kamaru mutane ne wanda sun san zamantakewa da kuma karban bago to a duk da haka ya kake ganin yadda kake samu riba ne kana iya biyan duk bukatun kanka a riban da kake samu daga kasar najeriya zuwa kasar kamaru gaskiya alhamdulillah ina samu rufin asiri samu abun da zan ci wanda zan biya yara na kudin makaranta ban da matsala wani shawara zaka ba ta baurin ka yan kasuwa da suke shigowa kasar kamaru a domin neman rayuwarsu to wanda zan ba wa ta na masu da kaya iri na su nema kwastomomi su dinga kuma kawo kaya masu kyau in suna kawo kaya masu kyau za su samu kwastomomi wanda za su sayi kaya su samu riba wanda za su rike kansu da kansu. Tumala lalabi samun gore. Hajiya sunanki. sunana halimatu sadiya a na ga a cikin shagonki gashi a cike da kayayyakin masarufi ya maganan farashin ne eh farashi kan gaskiya ya dan haura banan nan ko me sa ya haura kuma ba san me sa ya haura mana banan nan ba gaskiya yanzu daga na kuke samu waɗannan kayayyakin Eh, kuna sarawa ne daga waɗansu manyan kasuwanni daban-daban da kuma kamfanika ko masana'antu? eh muna sarawa daga gari-gari ake kawo mana to shi sa ba za mu san me sa ya haura ko me sa ya tsada ba to yanzu kina samun kwastomomi ne sosai waɗanda suke zuwa suna sari da kuma sayan ɗaya ɗaya eh akwai su akwai kwastomomi sosai masu sari da masu suwa sayan ɗaya ɗaya kan alhamdulillah ya kaman ah, shi wannan jarka na mai ah, na girkin nan ah, shi kuma mai daukan wato kamar leta goma sha shida shi muna sai da shi jaka ishirin don da bai kai ba amma yanzu kan jaka ishirin ne ishirin ɗaya babu to yanzu kuna biyan wani su haraji ne ga gwamnatin ƙasar kamaru eh muna biya muna biya sosai ma ba isa ba mu isa ba ayin ba mu biya ba to yanzu menene fatan ku ga gwamnati da kuma su masu wani kai saran kayayyaki a wajen su mu dai fatan mu a sauke kuɗi ne domin ba sauke ba bara mu samu mu ji daɗin kasuwar mu ba don kowa kukan kuɗi yake ba sauke ba ba isasshen kasuwa gaskiya to ya kwastomomi suna zuwa sosai kuma a'a suna zuwa su ma ta kuka ba suna zuwa amma su ta kuka ba dai kamar da ba gaskiya. Jama'a da Allah. rajin Lawali ah, barka da warhaka. barka da a yau shirin kasuwa ya shigo cikin shagonka a gashi yadda kake sai da kayayyakin wasu na rufi musamman kamar kayayyakin shayi su da su nescafe da ma su sajin da sauransu ya kake samun irin wannan kayayyaki naka da kake gudanar da kasuwancin ka da su alhamdulillah na kulli halin mun gode Allah shine mai kowa mai komai game da yanayin kasuwan canan nan kam a nan birnin duwala to komai muna ganin kam yana wucewa daidai kuma game da kayan shayi to muna ganin cewar kamar an samu rangwame kwarai da gaske eh, kamar su nono na gari da nono wanda ya zama na ruwa muna kiran shi da kenan mm. muna sayar da gwangwani jaka daya nono likid kamar buroli ko pavani mm. a nan da wajen mu kama muke sayar da shi yawa gamar shirin su ovatin muna sayarwa jaka biyu da dala arba'in ovatin kat sangram dai sangram muna sayarwa milki wasan yawa muna rangwame ne saboda kowa domin ya gaggauta zuwa wajen ya kama su mayonnaise kuma da sauransu mayonnaise armanti muna sayarwa jaka biyu da dala arba'in yan kilo hmm. yawa demi kilo kuma muna sayarwa jaka da shirin mayonnaise roma muna sayarwa mil franc everyday muna sayarwa mil franc to kamar bangaren magi da kuma man girki kuma to magi etual eh, magi star wannan muna sayar da shi da a nan wajen muka yawa man girki mayar muna sayarwa jaka da mayar muna sayarwa jaka da shimin yuil ne ma na suwakam shi muke sayarwa jaka daya yawa kamar su mayor leta biyar muna sayarwa jaka biyar da rabi mu ma mu samu birela arba'in dala sittin domin a nishadantu to ya kashe kuma ta wajen sabulin wanki da kuma omo to omo kamar alhamdulillah shi ma kam muna da farashi mai kyau kamar ozil guda goma sha biyu muna sayarwa kan dala dari sako kuma muna sayarwa kan sisan 5 million 600 yawa akwai 156 pièces a ciki hmm, sabulin wanki sabulin wanki muna sayarwa azur muna sayarwa desan fountains savon mayor muna sayarwa dala hamsin wannan farashin detail ne yawa prix angulo muna sayarwa desan vincent shi ma ce dala biyar savon azur kuma muna sayarwa desan 50 shi ma wancan sayar 300 ko sayar 200 to ya kwastomomin ka suna samun shigowa kuwa ah, alhamdulillah a koda yaushe ka gaskiya sai da mu ce mun gode Allah a kullum muna samun masu shiga masu fita kan kuma kullum tambaya ke kuma ana sayi wani shawara za ka ba wa gwamnati game da yin kuran gwamnati ko kuma a kasashen da za ta yi da yadda kuke biyan haraji to bangaren da harajin shi zamu ce kenan ana neman rangwame game da wannan amma kuma abinda gwamnati ta sa kasan ku dole mu bi akan hakan sai dai mu roke su neman rangwame in sun yi wa bi na stamin kuma ba su ba to muna neman da Allah ubangiji mana rangume shi da kai shi to madalla mun gode mu na yi kici da wani magidanci mai suna malam Nasir Ladan shi ma mun tattauna da shi kan yadda radin hawa-hawan kayayyakin masarufin suke gudana a fadin kasar baki daya ba Nasir da kake ganin wannan al'amura ne na ga kaman ka kasa siyan komai eh wato kayan masarufi sun yi tsada tun tun da muke kasuwa duk inda aka mutum ya bi shi ji kaya sun karu sun yi tsada to mu mu san me yasa hakan ba da daidai dan tumatur da albasa haka mutum zai saya ba dama to mu talakawa me za mu ce kenan ya kamata a duba wannan shanu. to yanzu ya za ka yi wajen tafiyar da harkokin cin abinci da kai da iyalanka a wannan dole za mu yi kokari dole za mu yi ta fama a hakan har lokacin da za mu ga komai ya sauki ya zo me kukanka ga gwamnatin kasa kamaru wajen ganin cewa ta yi wa na duba al'amarin talakawa kasar ta a gaskiya muna so kamar da muka yi kokari goyin zaɓe muka zaɓe gwamnati muka zaɓi wanda za su shugabantar da mu ya kamata su ma su ji kukanmu su ji korafinmu su sassauta mana wayannan sha'ani Jama'a da na gode. Mahama Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru. Shirin BOA Hausa Kasuwa ne Jama'a kada a sha'afa har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC ga nasihar Lahadi. Assalamu alaikum jama'a masu sauraron mu barkamu da wannan lokaci. Jama'a 'yan Najeriya da dai sauran jama'a maza da mata ina mana jaje saboda al'amuran da suka faru da mu waɗansu da dama sun riga mu gidan gaskiya. Allah ya ji kansu Allah ya kyauta namu. Sannan 'yan uwa dangi muna yi muku gaisuwa ta ta'aziya kuma Allah ya ta'azantar da mu duka. Allah kuma ya kyauta ta mu makoma. Allah shi ya yi ɗan adam ya sa ɗan adam yadda yake tafiya da yadda yake gudanar da al'amuransa yau da kullum Allah kuma shine shugaban komai shine ke da komai shi da kowa a ƙasa an ka samu mutum in dai hankalalle ne baligi hankalalle na da abin yi domin ƙasarsa mu waɗanda muke talakawa domin ƙasarmu abin da za mu yi shine gudunmuwa da addu'a ga Allah ya shirya da zukatan mutane ya tunatar da mutane an ce duniya gidan wuni ba gidan kwana ba yadda Allah ya tsara sha'anin mulki sama da ƙasa a fara tun daga ƙasa a sama to dukkansu da saman da ƙasa madaukakin sarki Allah ɗaya ya yi mu Allah ɗaya ke da mu Allah ɗaya da ke da kowa da komai don haka idan za a yi ya zama yi mai kyau sai a yi cikin nufin Allah da taimakon Allah da tunanin Allah ya jagoranci idan za a yi bari bari ya zama mai amfani sai a yi da tunanin allah ya ba da ikon barin abin da ke mugu to in aka yi haka aka sa allah a gaba a cikin al'amura to allah ya kan gudanar da so yadda ya kamata domin aya ta nuna mana idan ba tare da ikon allah ba ba za mu yin komai ba in arziki samu sai ga an samu kwanciyar rai wannan yana bukatar duk da ni da kai da ke 'yan najeriya ba da gudunmuwa wanda za ta taimaka ƙasar mu ta zauna lafiya Allah ya mana taimako amin madalla masu sauraro ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki wacce masu iya magana suka ce babu mai fishi da ke sunana Hauwa umar a yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu yi magana ne akan sickle cell anemia wacce ake kira da ciwon sikila a hausance shi. ciwon sikila ko amusanin jini ciwo ne da jiki ke haifar da wasu nau'i na jijiyoyi wanda ba sa daɗewa kamar lafiyayyen jijiyoyi kuma sukan haddasa ciwon da ake kira anemia. Tare da ni a cikin shirin akwai kwararren likitan yara da Talawal Musa Tahir da ke aiki da shahararren asibitin Nizamiye na ƙasar Turkiya da ke Abuja. Likita barka da wannan lokaci. Barka mu da wannan lokaci. Masu sauraron mu za su so su ji ƙarin bayani akan cutar sikila ko kuma a amosanin jini musamman ma ga yara. Cutar sikila ko amosanin jini cuta ce da ake gadata daga iyaye guda biyu kuma abin da yake faruwa akwai wani sinadari da ake kira hemoglobin wanda shi ne yake ba jini kalar ja kuma shi ne yake ɗaukar sinadarin iskar oxygen da ke zagawa kowane bangare na jiki domin ya sarrafa da abubuwan da ke jiki yake yi. Masu ciwon sikila sukan samu matsala ne saboda wannan sinadari na hemoglobin hemoglobin yana da matsala yadda idan ya kasance sinadarin oxygen ya danyi kasa maimakon ya zauna wannan sinadari na hemoglobin sai ya yi kamar ya lankwashe sai ya ba jinin ya kama da kamar lauje dalilin da yasa kenan aka sa cutar sickle cell saboda sickle din ya yi kama da wannan lauje-lauje dan an haifi yaro da wasu alamomi ake gane cewa lalle yana dauke da wannan cuta ta sikila tun da abu ne wanda ake gado to mafi yawanci a lokacin da aka haifi yaro ba a iya gane yana da ciwon sikila sai a inda suke da manyan ɗakunan bincike na zamani wanda zai iya ɗaukar jinin shi ya duba a wasu bincike su kaɗai ne za su iya cewar wannan yaro yana da cutar sickle dalilin kuma shine shi yanayin hemoglobin ɗin wato shi wannan sinadari da ke ɗaukar sinadarin oxygen a lokacin da jariri yake cikin mahaifiyar shi yanayin wannan sinadari daban yake da idan bayan bayan an haife shi ya fara girma to har a wata shidan farko bayan an haife shi a wannan hemoglobin wanda ake cewa fetal hemoglobin shine a jiki to sai ya fara zama normal adult hemoglobin to shi wannan hemoglobin ne sinadarin hemoglobin shine yake da uh, wancan matsala to a lokacin da ake fara ganin alamun cutar saboda haka mafi yawancin lokaci kafin wata shida ba a gane cewa jariri yana da cutar wannan sickle cell sai idan dai an yi bincike ne a uh, babban ɗakin cikin bincike. To misali jariri ko kuma yaro ya kai waɗannan watannin wato wata shida wasu alama uwa za ta fara gani a jikinsa da zai tabbatar da cewa ko kuma da zai sa a zargi cewa yana da yana fama da cutar sikila. Wani lokaci abin da yake fara yi shine yaro ya tashi yana kuka a rasa dalili bayan ɗan lokaci kaɗan sai a ga kumburin hannu ko kafa. A yawanci shine alamu na farko da suke nunawa. To wannan alamu mun kumburi hannu da kafa da an je asibiti in likita ya kalli wannan kuma ya tambayi iyaye ya yanayin jinin su yake abin da ake cewa ko as ne wato idan mahaifi yana da hemoglobin din sinadarin shi daya a wanda yake shine normal ko kuma s wanda yake da wannan cutar sickle din to idan mahaifi yana da wannan as mahaifiya tana da wannan as da kuma wannan alamu da aka gani wurin yaro to sai a ce a je a gwada yawanci da an gwada za a ga cewar eh, wannan cutar sickle cell ce saboda haka mafi yawanci abin da ke fara nunawa shine wannan kuka sai kuma a ga kumburi a hannu ko kafa ko zazzabi da sauransu yawanci su ne alamun farko da ake gani cutar sikila na ɗaya daga cikin cututtukan da yake tashi lokaci zuwa lokaci ne yana zuwa ne lokaci zuwa lokaci akan samu waɗanda lokacin farko ta tasan musu kuma har ta yi su amma mafi yawanci abin da yake faruwa lokaci zuwa lokaci ne idan ya kasance shi wannan jini ya lankwashe ya yi wannan kamar lauje-lauje yakan toshe hanyar jini ne sai ya kasance jini baya zuwa inda ya kamata ya je sai matsaloli su fara zuwa saboda yanayin abin da ke kawo siklin din zai iya zuwa ya dawo to haka shi ta ma wannan siklin din yana zuwa ya dawo mafi yawanci daga farko-farko idan ya koma wannan yanayin lauje-lauje in an ɗauki matakai sai ya koma yadda yake amma bayan wani ɗan lokaci kuma wani abin ya dan kawo ta matsalar zai iya koma yanayin laujen nan har ya kai ga tun yana canza yana dawowa yadda ya kamata har wasu daga ciki sai su zama ba za su koma yadda suke normal ba wato za su zama sickle wanda ake cewa a turance irreversible sickle cell to likita tunda cuta ne da take tashi lokaci zuwa lokaci me ke tada ta duk abin da zai iya kawo misali zazzabi ruwa zai fita ko ta eh, zufa misali ko amai ko gudawa zai sa jinin ya zama ya danyi kauri ba zai motsa da wuri ba zai iya kawo wannan matsala ta sikilin sannan a nan wurin mu yadda malaria zazzabin malaria yake sosai tana daga cikin abin da suka fi kawo tashin wannan cuta saboda ita kwayar malaria tana shiga cikin kwayoyin jinin ne in ta shiga cikin kwayoyin jinin kuma sai ta jawo abubuwan da ke biyo baya sai cutar wannan sickle cell ta tashi sannan ko mura da sauran cututtuka da za su iya tada ita sannan ko da yaro misali wasa ya ko guje-guje mai tsanani da zai iya kawo a wannan cuta ta tashi tsananin zafi ko tsananin sanyi da zai iya tada wannan cuta yaya ake jinyar yaron da ke fama da ciwon sikila jinya ta farko shine da bukatar wanda yake tare da shi idan yaron na ya ce ina jin ciwo wuri kaza kada ka dauka karya ne saboda akwai lokaci da yawa da za ka dauka watakila ko yaron karya yake yi ko wani abu in aka bata lokaci sai yaron ya shiga wani hali kafin a ɗau mataki saboda haka wanda yake da majinyaci da suka sal da buƙatar ya san wannan in yana makaranta da buƙatar malamansa su san cewa yana da wannan cuta yadda koya ya ɗan yi complaint din nan to kada a watsar da complaint din nan sai an duba an tabbatar saboda cuta ce da za ta iya zama bagatatan yanzu nan kuna tare da yaro lafiya lau ana wasa da dariya cikin minti ɗaya tana iya tashi to idan ba a kula ba sai zama da matsala sannan akwai alluran rigakafi da ake yi na yawanci misali zazzabin pneumonia da sauransu da ake yi da bukatar a tabbata an yi wa yaran na irin wannan zazzabin a waɗannan alluran rigakafi idan yana amai da gudawa da bukatar a ɗauki mataki kar a jira saboda koya ya zubar da ruwa sosai ta aman nan ko gudawa ko kuma duka biyun to zai iya sa shi cikin wani hali saboda haka yaro ne da yake buƙatar kulawa matuka. Wani irin nau'i na abinci ya kamata yaro mai fama da cutar sikila ya rika ci? To abinci mai gina jiki da kuma abin da bature zai kira balance diet saboda yanayin yadda jinin su yake fashewa yana kullum cikin kwayoyin jinna suna fashewa shi yasa ya wurin a asibiti ake ba su magunguna da zai taimaka wurin folate da sauransu to a cikin abubuwan nan namu kuma abinci akwai wanda suke suke da wannan sinadari na folate da sauransu kamar irin eh, irin su kayan marmari haka fruit da vegetable da tura a turanci kenan ya kasance kar a matsa a ce a yi wa yaro dole amma dai a lallaba shi ya rinka cin waɗannan abubuwan saboda haka matsa sai ya zama suna kallon shi kan shi cin abincin kamar wato wani horo ne ake musu to sai ya zama matsala sannan idan akwai asibiti inda ake ganin su daga lokaci zuwa lokaci yana da kyau su rinka zuwa saboda ana iya hango wata matsala kafin ta faru a dau matakin da ya kamata. To likita tunda cuta ce da take iya tashi lokaci zuwa lokaci a wasu lokutan ma takan kawo matsala akwai yadda za a yi a hana ko kuma a rage faruwar tashinta? Yana daga cikin hanyoyin da ake bi domin maganar kare faruwan tashin zuwa asibiti kayan lokaci-lokaci ko da yaran lafiya lau yake saboda za a iya hango wasu alamu cewar idan in ba a dau mataki ba yaran nan zai iya samun matsala. To amma akwai wanda suke zaune a gida misali sai lokacin da matsala ta tashi suke zuwa asibiti wannan sun fi samun matsala. Sannan matakai irin na kula da wurin zama misali a tabbatar sauro bai samu wurin da zai rinka hayayyafa ba ya kasance wani lokacin ana amfani da magunguna ana dan shafawa yaran yadda in sauro ya zo kusa da su ba zai so ma ya matso ya cije su ba in aka da wannan matakai za a samu sauki ne masu sauraron mu kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen hausa na muryar amurka duka duka abin da zamu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako inda muka tattauna da dr lawal musa tahir akan cutar sickle cell ko kuma amosanin jini ko kuma ciwon sikila. A madadin likitan da muka kasance tare da shi a cikin shirin sai kuma ni Hawa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance lafiya. Masu sauraro baki ɗaya da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan lokacin. Sai kuma an jima da hantsi za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa. Ni ce Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.